Masu kallonmu, Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha mu mai albarka wato shaidan mu Sunana Zainab Abdullahi. An raito daga Sayyida Zahra salamullahi alaiha tana cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yana son mutum mai kunya mai kuma kamun kai sannan kuma yana son mutum mai haƙuri. Har wala yau an rawaito daga sayyida zahra salamullahi alaiha tana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wanda ya fi ku kusanci da allah shine wanda ya fi ku yin kyauta abinda wannan hadisi yake so ya nuna mana a nan shine cewa allah ta'ala yana son bayinsa waɗanda suke yin kyauta kuma sannan yana samun kusanci da waɗannan bayin nasa sannan kuma allah ta'ala yana son mutum mai haƙuri sannan kuma yana son mutum mai kamun kai ya zama na cewa mutum yana da haƙuri yana kau da kai akan wasu abubuwa ko da ma an ƙuntata masa ko an ɓata masa so yana da kyau lallai wannan mutumin ya haƙuri domin Allah ta'ala yana son bayinsa masu haƙuri insha Allah ya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku kasance tare da ni domin jin me zan kawo muku a shiri na gaba sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullah.